dambarwar siyasar jihar adamawa musamman tsakanin bangaren zartarsuwa da na majalisar dokoki ya samo asali ne a watan yulin shekara 2014 lokacin da majalisar dokoki ta tsike tsohon gwamna murtala yako yayin da mataimakin sabala james glari ya yi murabus kannan daga bisani kotu ta mai da shi kan karagar kujerar gwamna a karshen shekarar da ta gabata tun sannan ne fa takaddamar sai kara kazancewa take yi yadda ya koma na tonon tsilili yayin da kowane bangare ke zargin ɗayan da almubazaranci da yin sama da faɗi da rubda ciki kan dukiyoyin jama'a wannan lamarin yanzu ya ɗauki sabon salo yadda kungiyoyi masu ikirarin kishin raya jihar adamawa suka soma tsoma baki a dambarwar da ke tsakanin bangaren zattaswa da na majalisar dokoki na jihar adamawar na baya-bayan nan ita ce kungiyar nan da ake kira adamawa people's progressive movement karkashin jagorancin barista sunday joshua wagira wadda ke zargin mataimakin kakakin majalisar dokoki na jihar adama alhaji ahmadu fintiri da kashe naira biliyan 22 a cikin kwanaki 86 kacal kan kwangiloli na bogi. Ya bayar da kwangiloli a wuraren da mun san a lokacin da aka ce an bayar da kwangilan nan Boko Haram suna wurin. Babu rekod kan cewa kuma an mayar da kudaden da aka bayar na kwangilolin nan. Amma raban garta a Kamale da Kircinga. Wayannan wuraren nan duk suna hannun Boko Haram a lokacin da aka ce an bayar da kwangilan nan. Ba Boko Haram din ne aka ba su kwangila. Kaga duk wayannan akwai ayoyin tambaya wanda dole ne shi fintiri sai ya zo ya mana bayani wa mutanen Adamawa. Idan ka shiga gari zaka samu jama'a hmm. suna yaba fintiri saboda ayyukan ne eh ka san ka dade kana neman ruwa kai yawo ka tagayyara ba za ka bambanta ruwa da yashi ba duk wanda ka samu sha za ka yi kawai alhamdulillah shine abun da ya faru da mutane adamawa barista sunday joshua wagira kenan jami'in yada labarai na kakakin majalisar dokoki na jihar adamawa ahmadu fintiri solomon kumangar ya ce zargin da bangaren zartaswa da kuma masu adawa da kakakin bita da kulli ne kawai ganin cewa dan gajeren lokacin da kakakin ya rike mukamin mukaddashi. ofishin gwamna ya aiwatar da ayu rayawa da dama ciki har da biyan ma'aikatan jihar adamawan kudaden watanni biyu na albashinsu da gwamnatin murtala yako ta biyan su wannan bita da kulli ne duka maganar banza ne ya zo ya bayyana dukkan adadin kudin da ya samu eh, miliyan ashirin da ɗaya da wasu da yan kai kuma ya bayyana wa duniya gaba ɗaya iyakacin kuɗaɗe inda aka kar maganar da kake magana na na na na lokacin da ai eh, maganar garta da kamale ai gaskiyar magana shi wane ne zai iya je aiki a wurin tunda sojoji makansu gudu suke lokacin Kudaden nan suna nan eh, ayyuka doka wato ministry of works kenan sai dai abinda masu lura da al'amuran siyasar jihar Adama suka kasa warwarewa shine mai bangarorin biyu ke neman cimma ganin cewa sauran kasa da makonni uku kacal wa'adinsu ya kare gashi kuma rashin jituwar da ke tsakanin su sai kara zurfafa yake yi maimakon amfani da ƙurarren lokaci da suke da shi wajen cika alƙawura da kuma kalmala ayyukan rayawa da suka soma kafin karewar wa'adinsu nan da 'yan makonni masu zuwa sanusi adamu murar amurka daga yola nigeria.